abinci za a yi ba ba zane su za a yi za a iya yin su sai komai ya fi daidai ba su zane a kawai na ta da su zama mata na ke sai ta duba sai ta fahimci cewa ne yiwuwa manzon Allah in aka dawo aka yi aiki da aka yi dan uwa duk sa'an da Allah ya sa kina tsakanin mutum kina cikin kuɗi da addini da da rayuwa kika ga Allah ya sa ya tafiyu da wata cikin kishiyoyi ba kan hankali ba shi ba tunanin zaki duk sa'an da kai aiki da zuciya sai ka rika da tunanin raki ni da fita na zara you

بين عباد ورجل اخر بين رواية فقال عباد ان أن المعرفة كنا ولا مسؤول قال عبيد الله عبيد الله يقول فأخبرت عبد الله بن عباس ما جرى gina الله بن dan لا labarin فقال سيدي أتدري من الرجل الآخر سيدي با عبد الله بن عباس ذا أبي ليفا وأراك أوكم من الله صلى الله عليه وسلم فكانوا من المتعين رجل عباس ذا وني سيدي هو كان هو هنا يتعين سيدي أبو سيدي سيدي علي بن أبي طالب سيدي سيدي رجل من الله صلى الله عليه وسلم أراك جيري في جدا لعن أجل عائشة قال لا قال هو علي وقالت عائشه رضي الله عنها تحدث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد بعد دخل بيته sai Aisha ta ce bayan da aka shigo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gida wa shakka wa shakku sai zazzabi da zazzabi zazzabi ne fa ya da da sanata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce ku zuba ni ruwa da sanata guda bakwai wanda ke kawai ba ta rubuce su ba la aji ahadi ila nan ko ni zan samu je musulmai wasi وأجرب في نقدم sai aka zaunar da shi a cikin wannan firmin wanki din ko abin wanki din sai aka zama da shi a kai suka ce a na na su ce wannan abin na hausa aka zama da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a yanzu a gidan manzon a gidan gara aisha ake amma suka ce wa usrifa fi nisbati li hafsa zawji nabi sallallahu alaihi wasallam ya ya aka yi abin da yake gidan aisha ai ba fata bane ba za ki hankali bane sai ba kama juna ne ko aro ko ko ta bayani a sai ka yi ayyukan manzon Allah sallallahu dan mace ta zama da cewa ta zama abokiyar ke wannan titi da Allah ya saka kuna jin kina jin zafi shi da hakuri da shi zaki ki samu tabbata wurin Allah domin Allah ta da wani amma ki zama sai kadai ce sai in kin samu ka ba da gabiya in ba ki samu ka ba da ma wancan jin ma ka gabiya inda alfahari da ce a cikin aljanna ko ma ta ba dai ya ta zauna da shi da فشقنا نصب عليه من تلك na نحن aiki تشي sai muka hannu na zuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wa'annan sallah sai mu dogo wannan mutum mutum wannan nan zuwa haka mutum ba mutum ba hatta da kai yi shiru ilaina an kasba al sunna sai da manzon Allah ya tabbaro ke cewa ya ko ya yi kun ya isa ثم خرج الى الناس فان يهدى هو والمسلمين معناه يسمع المصلى في كلام ويجي المسلمين يجي abin يجي zai ذي yanzu wannan wannan duniya da kake gani babu wanda ya taɓa samun abin da yake so kari hmm. ka tilasta samu wani abu tilasta hakura da wani abu wannan yanzu gidan manzon Allah gidan ma'aiki kenan sallallahu alaihi wasallam ma'aiki ga ba shi da lafiya sai ya dace yau girkin wasu shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inda so shi ne samu ya fi son yana gidan na Aisha tare da cewa ya fi karkata zuwa wurin al'aisha baya zalunta ko baya zalunta ko wani ɗaya a cikin su dai ba a cikin abin da ake so ka yi adalci tsakanin cikin hakku haka manzon Allah yake yi zai kawo ya raba ma kowa hakkin sai ya Allah wannan shi ne rabo na a cikin abin da nake iya nake mallaka abin da nake iya abin da ba na iya Allah kada su kama ma'ana hakkin kowa wa ati bi kulli bi hakkin hakku kowa ka ba shi hakkin amma zuciyar ka ta fi karkata zuwa wasu ko ɗan wacce ko ɗan wacce sannan ba mu zuciyar da ba a tare da duk wanda yake ba a tare da wannan yayi ko ƴaƴanka ka haifa mata za ka kace wa ko ƴaƴanka ka haifa ba za ka kace wa duk kana son su kana son su yamma kai za a su wani ka ɗaura da. amma zuciyar ka za ta fi karkata zuwa wurin wani wannan ya fi karfin jimman adam shi yasa yaya za ka yi duk da kai ma ai Allah ya jarabe ka duk da cewa ga wa'anda ka ga wanda ka so amma wajibi ne akan kai adalci tsakani tare da cewa manzo Allah sallallahu da wasallam ya karkata zuwa wurin Aisha amma baya zalunta ko ɗaya a cikin matansa in ya kawo hakkin kowa sai ya raba dama rabon kwana an raba ko rabon girki an raba hakki ko rabon kwana hakki ne na mata da suka ce rana ɗaya ko biyu ko uku su ne suka san abin da ya fi dacewa da su to yaya za a yi kowa asalin kirkin da ita ke ke da kirki ita ke ke da mijin ko to amma baya hana ka je ka kai da sauran mata take kamar yadda wani wani ya yi maka kada in kana ya ranar girkin wacce ya halatta ka je ko ka gaida wacce ko ka je ka dauki wani alaƙin wacce to abinda malamai suka ce shine yau girkin wacce sai ka je ka je ka kai da wanda ko ka zauna a ɗaki ka kuka ko ka ja shayi ko lemu ko minti talatin ko awa ɗaya aka ce ranar girkin da ita ma sai ka je wurin wancan din minti talatin ce ko awa ɗaya abinda duk kai nan sai sai sai kai nan ta biya ba har inda ka kaje can wurin iya kaje can din inda ba girki ta bane ka samu da ita aka ce ranar girkin sai ita ma sai ka zo ka biya ma wannan bashi dan hakkin ne in kuma ta ce kaya da ba ke nan hmm. yasa in ka san yadda za ka san da rayuwarka a gida babu wahala sai ka sasa sai ka yi sai ka kuma ta tsakanin ba za ka yi hakura da wasu ba ba za ka yi hakura da wasu ba to ba ke da wasu ne suke gani da za ka za ka ba ko kuma ba ka yi mana kana sai ba ta ba ta ba in babu hali ka bar ku kai mata wani abin da za ka samu da hankali har ta yarda in ta riga ta yarda shi ne hakkin ne a duk bayanin da kai ne ka ɗauki aikin ka ta kai wani amma baya tabbatar da hukuncin da ta je bakin da ta je wanda ka je wani da cikin gida wannan duk ba cikin shari'a musulmi kuskure ne dai dai fi ka gani ne na ka zalunce ka ake ka amma wa yake wannan tashin gine da kaje ko wa yake za a za a kai ma da haji wannan zai ɗauki hukuncin gida ba zai ɗauki al'amari in ka daga yau din nan in kana son ka gyara rayuwar ka cikin gida wallahi za ka same shi da sauki za ka same shi da sauki ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kowa daraja a duniya ga inda ya saka ta amma zai ce za ku ba da izini in je gidan wasu sai ka ba da izini in ka saba wa matan ka haka nan tana yin isbari tana kyautata musu sai ka rayuwa ta tafi ta tafi a cikin jin daɗi a gidan haka girma daga yau din nan ko menene matsayin cikin rayuwa ko wace ke ke ko zuwa ne na yi girma ma aure girma ne ki gani Allah ne saka miki albarka a cikin rayuwa kai ma ko wane ne kai ka girma ma aure ka girma ma ta kai sai ga Allah ya saka miki albarka a cikin rayuwa amma ko wace ne ke shi ba sai ne a cikin kake ke ba za ka je ka yi da ba lada ko ke za ki je inda ba ku lada aure ne ki aka ce ke mamu ne ki ba ki san ke mamu ki saboda aure saboda addini in kika je wurin aiki ki ki ba ki wurin aiki sai ki ba ki ki dai dan ne ka kai aka saboda kada ku yi aiki kada yake ki amfani saboda ki samu karuwa wurin aiki ki ba duk waɗannan duk za su kai a ranace wancan da kuke yin ki a cikin gidan a cikin ɗakin aure ki ganin Allah bai Allah ta kira ki ba haka kai ma matar da ce aka ce ga girma ta haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hajjar su ne ake sauku bin da sai kai ke sauku bin da sai kai inna ma hunna awan fa alayhi bin da فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج بعد ضلع أعلاه فالصوت بالنساء خيرا. إن ذهبت تقيمها كسرتها وإن تركتها استمتعت بها وفيها عوج وفيها عوج haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke mace an halice da ne daga kakin a wata haka karin mutum manzo Allah ke ka kawo kanka ne haka karin da kake ko ya yana da kanka na fatan kan farin yana kai yake abin da kai ta haka duk sa'an da kakin a wata yake ko kafi sama yake girma ya ta dan tawwa yake haka mace za ta same ta da ba ba za ta iya ganin kanta ita kare ta kare ta yake in ka hakura da ita take ta rayuwa da ita na haka in kuma ka ce lallai sai ta miƙe maka yadda kake so sai ka karya sai ka karya wannan ka shi tsawa sai mu ba Allah cewa ta kuwa salatu ha yake fa sauku din sai kai idan da aljanna babu inda mutum zai zo a cikin kasar rai menene maganin kasar rai hakuri الجنة كذلك الله يقول ومن زهدها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا الجنة كان أي سر الله هو رسول الله tabbatar da wanda aka saka haka ne tabbatar da su ka ta aljanna shi ke na yayi amma matukan kana cikin duniya lallai sai ka ga abin da ranka baya so sai ka ji ba daɗi menene maganin wannan sai hakuri ba a ce dan mace tana karkatacciya kamar ta tana saba wa Allah a'a wa'yansu halaye da ba yadda za a yi sai ka ga tilas sai ka hakuri da kai ma tana da taka kuskure babu wanda ba da nashi kuskure kai ba ka gani abdullahi bin umar sai ji ado a ce za ta ce na ji ado ne don mata ta gani ta ma hankali ke kwanta kamar da take yin ado in kai ne ba hankali na gani ne ne ne a da Allah ce wala kunna mithlu alladhi ala inna bil ma'ruf hakkokin da aka dora musu ne a cikin maka din su ba suna haƙƙi kai maka ba za ku suka ne kai ba don da muka kana ganin kai da suna ma kai ma ba za ku kai inda su kuma za su daura aure da kai to shi ne da kai dai gida shi ne sai in za ka sani za ka yi ado in ka so ne shi ne za ka je kana da kokari za je ka bayar da in ka gida kai mutum kana ya ya ne kana da da ka da gida wata irin rayuwa ke da wata irin rayuwa ke idan ka shigo gida shi ke sai kuma ka rike da ta yi wani kuma cikin hayya ka mutunta ba ita za ta mutunta ba aure ta mutunta sunnar ma'aikin ba alaihi wasallam daga yau ka fara mutunta da yaya Allah zai ka fara jin a cikin rayuwa haka ke ma daga yau ki koma ki dawo da rakiyar duk wata kirista da cewa ce ce wata ce ce wata na duk banza ne ba ki da amfani sai kin dawo kina jin Allah shi ne kike daraja tun daga annabi Yusuf mun ji abin da yake faɗa addinin musulunci din nan ba yanga ba addinin musulunci din shi ne zai mana alfahari ba ba yana da addinin musulunci abin da za ka ji ka tsira shi ne kai za ka je kuma ce wannan ne da menene ne in ka wula ka san ka ka wula ka san ba arziki ne Allah ya maka ya ka ga ko ba in ka ce ma ka ga aljanna dan kai sallah kai azumi da kuma mutum ne kai kai Allah ya baka dan da Allah ne ka dan ba za ka gode wa Allah ba ga Allah yana cewa la in da la azidannakum wa wani in kafartum inna azabi lakabir ka shi muna kusan ne yanzu kana shi kai mu da kullu ka kullu wa inni ka yalla ga wa'in suna da duba su da ruba su da ruba su kai Isra'ila suna cikin kara tare da cewa ga kanin da musulmai ne kuma musulmai ne me yasa ka cikin wannan hali kallare a addinin Allah malaman su suka zace suna muku wa'azi ku kiyaye ku ku daina baban Allah ku daina wannan lalaci ku daina wannan abubuwa da suka rubuta daga da turawa daga turawan turai lokacin ba sa shi ba sa gani abin da suke so shi suke yi rana ɗaya da Allah ya saka musu azaba shi ke na shekaru na wuri suna kowa ke ji labarin duniya yanzu duk duniya ke yi duniya ba wani abu ne dangantaka tsakanin da Allah ka dangantaka tsakanin mu da Allah babu bambanci mahalitti ne da bayansa suka saba wa Allah da azaban da Allah ya musu to mu za mu saba wa Allah Allah ya musu duki ya yi da kai kana zaune ana sanyi kana jin ba da su aka fitar da su kasan Isra'ila su ba su su ga da da su ba da suna cikin kankara suna cikin sanyi yanzu ne mutum kasan da yake kuma sa'an nan ga mutane muka ga mutane ta irin wulakanci da ake nufi amma za su yi lalata su kwana lafiya za su yi abin da suka rama su kwana lafiya ba dama allah ya bambanta su Ya ce fara ma da kuma duk kimu ne bi fa sanna alaihi abwa ba kuma A a kulli shay'i hatta idza farihu bima uku aqadnahu baqatan fa idza hum mublisuna wa qad ya'lamu al-qawl alladhina qalu bi hamdillahi rabbil alamin yayin da suka kwallare suka kauce ma Allah sai Allah ya kada buɗa musu suna kan suna tafiya rana ne sai Allah ya kawo amma kai mutumi ne Allah ya ce lau anna ahlal A wattaqu lamma tahna alayhi barakatun min as-samai to yaya za ka hada kanka da arne abin da arne zai ga kwana lafiya kai in kai sai Allah ya ga san shi ne wannan lalaci da kasashen mutane kasashen musulmi ke shirya kasashen larabawa in Allah ya taimake su akan haka ya sa ya addinin musulmi kila sai sun tattala azaba kila sai sun tattala wahala saboda su san cewa dan dai sun kauce ma addini duniya sai Allah ya buɗa musu sai su wata da addinin Allah da su zama ba ba su da wata daraja a cikin rayuwa Allah ya aika musu ma'aiki da addinin Allah da addinin musulmi suka samu ɗaukaka haka aka tafi aka tafi sai Allah ya dai buɗa musu duniya baki daya suka samu dukiya suka samu kuɗi arziki sai suka manta da Allah sai suka manta da Allah ba a kike da mutum da wuri sai duniya shi kenan da Allah ya auke da makusa ya mutu kowa ya so kowa ya so a kan da shi dukkan su baki dai sun kaso da da cikin masu sarafila tare da cewa Allah ya ce wa man maskur illa min wannan na da suke ci da Allah zai taimaka musu ba da su za su kama suna da su da su ajiye Allah Bisa ba wannan tabbaci haka za su sandana, yin za su sandana sai in sun dawo kan abin da ya gyara magabatan. To daga nan za su samu taimako na Allah amma suna wannan hali da suke ciki. Jawa'an su ne ko mu ne muke yi mu ma an muka yi muna na wata rana ba Allah ya sa asiri mu daina ba wallahi wallahi sai kowa ya waye gari ta sai yadda nake jin labarin Somali yadda nake jin labarin ne eh, da eh, eh, Palestine yadda nake jin labarin Bosna haka kai ma za ka mutu ka shiga Allah ya yi amin ke ka sai mu yi maka mu ne ya mu dai kalan ne sai mu je mu yi da ha nasiha za mu je mu ranar mutane ga kuma kana da nan sai mutum ake da za ki daga gida da je kasuwa ka zama abin da za ki kana cikin da ka lafiya kina da gode ma Allah Allah ya ce da in shakartum la azidan lakum wala in kafartum sai ce inna azabi la shadid in ku kafir sai ku mutu ce azabar Allah na da sarari dan da Allah ya saukar da sa, ba wanda zai tsira babu wanda zai tsira wanda Allah ya alƙawari zai tsira da su shine فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وحتى الذين بلغوا في اعمال البعيد لما كانوا معناه واحد يستجيب ربنا سوى جماعة بكره محمد يا كما تنسون من خلق الصلاة وحلا ألا يا إيمان أمسي ألا يا كنت مرد على الكريم كما تأي مجودي وحلا سواء عن كتك لما بنا تكون في الغابة ألا يا كنت أيها مبيتا ألا أنا أتنزل جعبا في أبا يجيب أما كل ما أنا كنت يجيب بعد كنت هنا منه yau da gobe har ka zo kana gani ranka baya barci ba ka barci ran da Allah ya saukar da azaba ko ba ka yi sai Allah ya haɗa ka ya ya nan in an je lahira nan fara ware wa'anda ba amma a duniya matukar kana kallo ana saba wa Allah shi ne manzo Allah sun alaihi da ya buga mun misali ke kamar rayuwar mutum ne. kamar mutane ne guda biyu suka zabu jirgin ruwa mai bene sama da kasa wa'anda suna mallakar sama wa'anda suna mallakar kasa kowa mallakar su ke wa'anda ke sama in za su da ruwa sai su biyo wurin wa'anda ke kasa su da ruwa su to wa'anda ke kasa din sun da ruwa su ke ai nan mallakar mutum ne zai hana mutum ka wani ciki har ka wani ba mallakar rufe in aka farsu da mallakar suka kete cikin jirgin ruwa mai zai samu. Masu Allah ke to su na saman su suka kyale su. ko da yake wa'annan mallakar su ke ko in muka kyare su ko suka kada wannan ruwan zai zo da su na kasan da sama sai su halaka haka mun Allah ya kowa mallaka dukiyarsa kowa mallaka kowa mallaka abin da yake mallaka in haka ne kai ke mallaka to amma addinin Allah kamata yayi mu taru mu hada kafa mu hada kai mu hada gwiwa mu taimaka wa addinin Allah dan Allah ya albarkaci rayuwar mu in ka ce ko ka ce ai to su suke na saka nan sai ne muna kallon suna yi da Allah ya kama sai har su baki daya ina za ka ga ina za ka kanta in za iya ka tana zuciya ka kawo zai ka tafi ina ne ba mallaka Allah ba Allah ya ce lillahi wa yusra wa subhanahu wa ta'ala da kasan Najeriya da kasan Amerika da kasan Ingila duk an Allah duk inda Allah ya ce ma azaba wallahi da kasan Allah ya ma azaba to me abin da ke wajibi a kanmu shine mu yi kanmu biyanin layi Allah ba a san da masa Allah ba ya kai girbi Allah ba ya kai sauran kunni Wanda Allah ya kai kana ka ba ne ke tsirar da kai ke sa imam malik yake wannan al'umma babu abin da zai ga zai gaskata ta sai abin da ya gyara magaba to me ya gyara magabata fasikanci ba ma Allah zai zan zuciya وارجع بيها ورا وارجع بيها ورا واشوف واحد من بره واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا yake manzon Allah yake mumini da mumini kamar gangan jiki ɗaya da da zazzabi ya kama wani wuri da jin gangan jiki haka ake so ka ce ma ɗan uwanka rayuwar ku tana karanta haka me yanzu me muke jira muna jira Allah ya saukar mana azaba ne ko ko a'a mu mun amince da azabar Allah Allah ya ce wala ya mana makar Allah ya tsaya kawo duk za a launa mun amince da makirci da azabar Allah to ku tabbatar da cewa kuna cikin hasara yanzu me ake jira Allah ya ba da arziki ya ba da wadata da zaman lafiya sai mu je muna taimakawa muna yana dan uwan mu nasiha wa abi dan Allah sai a a daina a daina saba Allah a kauce saba Allah a bi Allah in ba haka wani da Allah ya zai albarkarsa sai dukkan mu sha wahala a cikin duniyar nan da sai ku da ke magana zuciya su ne za a yi musu magana a jawo hankalin ku da ke magana ka kaza kaza ku da ke magana waɗannan da ake kuka su daga garanti ne daga hutsa akwai waɗanda kuma miliyoniya a ba suna da kuɗi suna da sarauta suna da mulki da bala'in Allah ya kuma kowa ya masa da mulki da sarauta da dukiya yana neman ya yasa ya zo wai ana nufi tunani ya sa aka maka abinci ka ci kai da sai wanda ka gara ma zaka ba ka zo kana zaune cikin sai kana kiran yau da za a kawo maka wanda ya gara ma ya ci kana kawo sai aka sai su fatan arna sun tsara za su kai wasu gwamnati ba su yarda ba ma'ana mutane su mutu da yunwa da kaskanci da wulakan تذكر أن الذي ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة duk wanda ya kauce ya bar tuna Allah Allah ya ce inna lahu ma'ishatan banka rayuwa ne kunci ita ce ta lahu ma'ana ita ce ta rayuwa ne kunci sawa'in yana da kuɗi yana da mulki yana da ne malami ne jahili ne ko ne yake mallaka Allah ya sai saka cikin kunci sai Allah ya saka cikin kunci ba mun da ya ba sai da yake sai da kullum muna cikin gidan ne wannan al'umma da suke gaji ba ta duniya ba ce ba ta sanar da kira mutane ne al'umma kamar yadda kake suna jin Allah suka zo su bangare da abin da ya same to me kake jira kana jira kai ma aka same ka ne ko ko a'a kana jin abin da suke ji ne don ka kauce kana jin abin da suke ji ne don su kau don an ce al'adin malik da aka kai mai hankali shi ne wanda ya gargadu da wani kaga abin da suka yi abin da ya same su man kasa ma lam yara bi ma yara arahu imana suka saba wa Allah suka yi suka sha azaba su wanda ya saba wa Allah ne zai sha azabar Allah zai sha yasa eh, nasiha za mu yi da juna za mu yi da juna yan uwa hakuri za mu je mu ba su wallahi in hakuri ma za mu je mu ba su dan Allah muna ba ku hakuri kar ku jawo mana azaba Allah wallahi ya kamata a je Yadda fada ba za ta yi amfani ba, an ku fada ba a yi wa fada Najeriya, an yi har an gani. gama fada an yi ta har an gaji abin da ake so lalama zaman lafiya yanzu a kuri za a je a ba su a je a ba su kuri ne a je a rasa nasiha a je a jawo hankalin su sai ya ba da irin gwargwadon gudunmuwarsa kamar yadda suna da Mubarak da Imam Ahmad sun koya ma wani alwala haka kai ma za ku je kware wasu sun alwala ba a hukun ku ba abokan ku bane ya wajen ne ne za ka bayan da ka je suna wani kai da Allah za ka dawo wannan mai Allah ya ji imam ba su je maka wa'in da za ka suka ji kana ne cikin wa'in da ban da shi a hankali sai ka ja hankali tun da yana da sauran hankali da sauran imani wata rana sai ka ja hankali amma kai kana so ran da ta faɗa sannan a cikin abin maka da kake so kai ba za ka samu sai kai ma ka yi hakuri ka bi ka faɗa kar a karba ka faɗa a karba da Allah ya ga dama ya sa a karba a karba shi kenan كل موضع النبي له مؤكد في بلد التسليم حتى تنبي إلا خمسين عام هو إنما انتبه في جانا كما تقول الأجل إلى رسل الله بعد قول الشتاة تتمر مستمع كل الأجل إلى رسل الله لكن جاي تسل السيكة بين السيكة ما هيك الحال بهذا نحن نفسنا في اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين يا رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى عليه اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومجدنا اللهم باسمائنا وامصارنا وقواتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من سلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله